بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أين وقفنا يا رئيس ina ga من باب ما جاء في a لغير الله da zairin فتح babu man tabarraka bi shajar fi masail dinsa nan ah. ah, yake cewa babu man tabarraka bi shajaratin aw hajar wa nahwihi ma za mu tashi a cikin fihi masail dinsa to dama babi ne da ya magana akan neman tabarruki a jikin bishiya ko dutse mutum ya je nemi albarka da wannan dutse ko wannan bishiya ko itaciya to mun karanta babin za mu karanta fihi masail yana da matsaloli ashirin da fihi masail cikin shi wannan babi din akwai matsaloli al'ula ta farko tafsiru ayatin najm akwai tafsirin aya na cikin suratun najm wan najmi idza hawa ma dalla sahibukum bima gawa ai ya zo ka mana waɗansu ayoyi wa manatas salisatul ukhra ko aw afara'aytumul lata wal uzza wa manata salitasar ukura a kuma zakar wa lahul unsa to ya mana tafsirin waɗannan ayoyin munji azaniyatu na bakwai ma'arifatu suratul amri sanin hoton al'amarin allazi ƙwalabo abin nan da suka nema yana nufin sahabban annabi ba suna wucewa ne suka ga kafirai suna rataye takubbansu jikin wani bishiya suna tabarruki da bishiyan wai in takobin ya taba bishiyan to takobin zai kar mutane shine sun nemi su ma ai a samar musu irin haka iji allahum zatu anwab kama lahum zatu anwab da muka karanta a baya to yace to kaga a ciki sanin hoton yadda abin yake sun ga irin yadda waɗancan suka yi su ma suka ce su ma a yi musu irin waɗannan to wannan yana nuna maka waɗannan fa suke tare da annabi suka fada cikin wannan ɗimuwa sai da annabi ya fahimtar da su ashe kenan ba daidai ba ne duk abin da muka kafare suna yi mu ma mu ce mu ma a namu addinin mu yi irinsa irin abin da yake damun musulmi da yawa kenan kuma irin abin da yake damun ahlus sunna da yawa in an ga yan bidi'a suna yin kaza wai mu ma mu yi irin shi wani ma za a ce mu yi irin shi kar mutane su zama yan bidi'a. wani ai mu ma mu kirkiro namu kar mutanen mu su yi ridda a kan dalilin haka musulmi suka je suka kirkiro maulidi wai sun ga kiristoci suna yin bikin birthday ma eh shine birthday Christmas birthday ne ai wai murnan haihuwan annabi Isa wai da suka ga suna yi shine to mu ma mu yi wa annabi Muhammadu wai don haka me suka yi a nasu wai mu ma mu yi irin shi a'a shi musulunci tun farko ya zo a tsaye yake da kafafun shi tun farko a tsare yake duk wani abin da wasu kafirai za su yi musulunci baya burge shi abin shi tsarin da ya zo da shi kawai shi ne tsarin duk tsarin da ba shi ba ya watsar ne kawai baya bukata to shi ne abin da yake nufi anan as-salisatu na uku kaunuhum lam yaf'alu kasantuwar ba su aikata hakan ba fa ka san yanzu je yada ka kaga sabon ma sun yi kafirci wai ba su yi ba sun ce ne za su yi kuma sabin musulunta ne haka muka karanta ai annabi da ya fahimtar da su shikenan ba sake tambayan su yi haka ba arrabi'atu na hudu kaunuhum kasantuwarsu asadu sun yi nufin at-taqarrub ila bizalik za su nemi kusancin Allah ne da hakan li zannihim domin zaton su annahu yuhibbuhu wai hakan zai so yadda su wurin Allah zai sa Allah ya so su kaga kenan me abinda ake nuna maka sun yi nufin fashirkan nan da za su yi suna da niyya ne mai kyau amma ta da haka an hana su suna gantin da niyansu mai kyau in sun yi Allah zai so su amma ta da haka nai bai ce su yi ba to sai ka dawo yau da yawa ana samun musulmi zai je ya yi shirka in ka mishi magana wasu ya ce ai ina da kyakkyawan niyya a kai mu ai ga manufan mu ai ba mu yi dan wancan manufan ba a'a shirka kam shirka ne babu magana wai kyakkyawan niyya da mummunan niyya tun farko ba a yadda da ita ba ne to batun ka ce niyyanka mai kyau wannan bai kwace ka ba ko kuma a gan musulmi yana shirka sai ga wani malami yana ba su kariya eh a musu uzuri kar a kafirta musulmi ai suna da kyakkyawan niyya ko da shirka ne a dai dubi niyya a a ƙarya ne ba maganan duba niyya haka bid'a mutum sai zai ɗebo bid'o'i in aka yi magana aka ce wannan bid'a ce ba addini ba wai a'a suna da niyya mai kyau haka aka sama su bai wa 'yan bidi'a uzuri game da yin maulidi suke fakewa da wani magana na shekul islam ibn taimiyya da ya cikin iftida usratul mustaqim yake cewa duk da maulidi bidi'a ce amma masu yinta suna da kyakkyawan niyya wanda wannan magana ma in za a bi keke da keke sun yanko ne a tsakiyar magana ba duka ba don in ibn taimiyya za a karanta littattafan ibn taimiyya in ba ka da cikakken lokaci gara ka ajiye littafin dan zai iya ɗauko maka magana yanzu ya faro a nan sai ya sake shiga wani magana kai za ka ɗauka bar maganan nan ne sai ya cika man shafi uku ko biyar sai ga da maka ya continue maka da can to maka gane ba sai ka taga shi abin da ya ce ba ka da tam sai ka bar magana ka bar in ka samu cikakken lokaci sai karanta magana to maulidi bid'a sai sai a a'a a dubi dai a in a dubi niyya kafirai da suke kiristanci suna idan su je aljanna ne su ma su aljanna ne sai ka ce suna da lada to ashe ba a duba wannan tahir boci da borin ya kare gaba ɗaya aka makale shi hujjar maulidi karshe mai yace da yaga hujjojin da an warwatsar yace to ba kiristoci ma suna yin taya annabi isa murnan haihuwa ba mu ma muna taya shi ai jos daidai yake kawai da birthday kawai birthday to kaga ya zama shirme kenan to shine yake magana anan duk da fa sun yi nufin kusanci ne da Allah amma an yadda ba a yadda ba daka ka bid'a shirka komin kyawun niyya baya kwatan bawa al ta biyar annahum lallai su idza jahilu haza idan waɗannan waɗanda suke sun musulunta wurin annabi sun jahilci wannan matsala fa ghairuhum to waɗanda ba su ba aula bil jahl su suka fi cancantan su jahilci mas'ala idan waɗancan da suka musulunta a wurin annabi sun jahilci mas'alan suna gaba kuma ba su ma su fara yi ashe waɗanda ba su habbai ba za su iya fadawa ke to me ake nufi idan waɗancan da suke jahilai ne ba su san abun ba suka yi wannan magana annabi ya ce innakum qaumun tajhaluna to waɗanda ba sahabbai ba sai a ga su fada sai a ce ba za a yi musu wa'azi ba kawai a zauna a yi ta kafirta su dole za a ce a sha yi musu wa'azi da hikima annabi bai ce kudin yan iska ba ne innakun qaumun tajhalun kudin ba ku yi karatu ba amma ku sai a ba ku ilimi shi yasa duk shirka da yake watsuwa duk bid'a da yake yaduwa cikin al'umma duk wannan karya karya lagon ka ka alu sunna ka daina karantarwa a ta karantarwa a ta yin wa'azi ɗin, a hankali shirka da bidi'a za ta tafi ba tare da an zagi Ai mai abun fada baya fada to abubuwan fadinka suna da yawa baka da lokacin zagin shi arne ne wannan mushriki ne to yace kuma sai ka sake cewa ka za bidiya yace zai ji ka kuma ka ce arne ne shi ba zai saurare ka ba amma da girmamawa da mutuntawa da uslubi mai kyau kamar yadda Allah yake cewa ud'u ila sabili rabbika sai sai bil hikmati ya sake cewa wal mu'izati al hasana bil hikmati ma'anan shi bil ilmi wal mu'izati al hasana salo mai kyau uslubu da'wa ya zama kana da salon da'awa to bil hikma idan ka bi sai ka ta tsamar da mutane daga shirka suna musulunta daga bid'a suna zama ahlus sunna amma in ba a bi ire-iren waɗannan hanyoyin ba to lamura ba za su taɓa gyaruwa ba da haka sun nemi su yi kafirci su yi shirka annabi ya nuna musu hanya to haka duk mutumin da yake shirka da sunan addini ko ɗan bidi'a akwai matakan da in ka bi zai fahimci da awan da kanshi zai dawo yake cewa a sadisatu na shida an na min minal hasanat lalle su waɗannan sahabban suna da kyawawan ayyuka wal wa'du bil maghfira suna da alƙawari wurin Allah na zai gafarta musu ma laysa li ghairihim daman nan da suke da shi ma laysa li ghairihim dama ne da wasun su ba su da shi ka kasan sahabbai haka suke suna da wani matsayi ne a wurin Allah duk wani laifi da suka yi tun kafin su yi din Allah ya yafe ma'ana zaman su sahabbai din suna da wani bonus ne da wasu kyawawan ladaddaki da aka tara a cikin akawun ɗinsu na kyawawan ayyuka to duk lokacin da suka yi mugun aiki sai a ɗauki ɗaya sai ya wanke wancan to wannan matsayi da sabai suke da shi duk wanda ba sahabi ba shi da wannan matsayin wancan hulan kariyan iya sahabbai ne don haka na gaba yi gaba ka yi faɗa da waɗannan bayan Allah sai dai ka ƙara kanka bakin ciki da ka su suna da wannan da kar wani abdul-jabbar ya sake zuwa maka da rudu ya ce ka gade sai ka ce maka a su ba suna da kyawun ayyukan da tuni an yafe a wurin Allah ba ma laifi bane tuni an wuce wurin as-sabi'atu na bakwai annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama lalle annabi lam yu'azzirhum lam ya'zirhum al-amr bal radda alaihim Allahu akbar innaha as-sunan yace lallai annabi a nan wurin lam yu'azzir al-amr bai dauki al'amarin wai abun uzuri ba bai ce a'a sai a hankali a kyale su a samu musu bishiyan su je su ci gaba da yi a hankali za su gane a san akwai masu irin wannan sassaucin yau a sunna sai a ga bidi'a karara wani ma har ya ƙara mata ta goma shi eh a hankali a hankali za a gane za a gane sai ga bidi'a kullum ba ta karewa sai a ce maka a ustaz ga masallaci kai mana limanci addu'an jam'i bayan sallah ba bidi'a ba in kai sai ka fara qul huwallahu kafa kaza haka za a ƙara maya haka eh abun kasan sai a hankali to sai hankali kai ma ka zama limamin yin ta yaushe kai za ka fara yukan karaddin ka ce ba kyau to shi ne abun annabi bai ce suna da uzuri a kyale su ba a'a bal bari ba ka radda alaihim take annabi ya bayan musu martani la ya juzu ta akhirul bayan an wakatil haja din kenan ya mayar musu martani bi kaulihi da fadin sai ce Allahu akbar Allah mai girma innaha as-sunan lalle wannan ita ce ta farki latattabi anna lallai kuwa za ku bi sanana man kana qablakum ta farkin waɗanda suka gabace ku fa ghalaza al-amr annabi ya kausata al'amarin bi hazihi salat da waɗannan kalmomin ya gaya musu magana masu zafi yace wannan tafarkin waɗansu ne suka ce kana nufin yahudu nasara sai ya ce famanil qaum wa in ba su ba a wayi gare farkin za ku ɗauka na ya ce haka za a wayi gari kuma yanzu ɗin haka ya wayi gari. duk wani nau'in kafirci da kaga ana yi da sunan addini na shirka an kwaikwayi kafirai ne duba maulidi da muka gwada misali da shi kaga still an ga kafiran ne suke yi wai to mu ma mai tun da su ma suna yi asami na takwas al kabir babban al'amari na a ya wuce sosai kuwa ai dama annabi yake cewa ma hazuwal quzzati bil quzza ka fada da ka fada suna ajanan mun nan kai annabi yace hatta law dakhalu hujra babbin da dakhaltumuhu al'amarin zai kai da za su shiga ramin damo kuma za ku shiga ka fada da ka fada to ba shi bane su na cocin yanzu gashi da shi ake taron maulidi shi na imam ya ce nasu ma a coci kadai yanzu namu ba a masallaci ba za a kewaye gari eh sun daka sai wani sati amma eh, eh? na maulidin o oh, shi eh ok kirismetin ba so daya a shekara gaskiya fa ba sa yin na pasto ba. pasto shi ne <laughs> magana imam din kenan haka ne kaga kirismetin ma a shekaran kwana ɗayan gobe za ka gansu ba amma mu yanzu in an yi yau har yanzu ana yi don ina ga bai kai sati biyu ba an yi na inyar ana yi to da rabiul awwal yanzu wata nawa to nan A, eh, Ahmad Tijani za a yi nashin to kaga so kirismeti kuma nawa ne pastor ake kaga nasu ya tsaya ɗaya mu kan ma har ta zarce kai over kenan dama ka san dan kwaikwayon ya tashi yin nashi eh <laughs> za a aura mishi o zai musulantar da ita kenan eh? a <laughs> ah, za ku mishi jadi in ya aura ta dawo sunna yawa a garin nan babu ko to ai imam sai ka bai wa mala ayuba mata sai zama sarkin kashi ke na'am yake cewa al'amarin mafi girma wa huwal maqsud shine target target din wato shine babban manufan annahu lalle shi annabi akhbara ya ba da labari anna talabatuhum lalle abin nan da suka nema ka talabati bani isra'il kamar nema ne da banu isra'ila suka yi lamma qaluhu li musa yanda suka fada annabi musa ij'al lana ilahan mu ma ka sanya mana wani allah din kama aliha to shine annabi ya musu kwacin da wannan suratul a'raf aya ta 138 at-tasi'atu na tara anna nafiya haza lalle kore wannan min ma'ana la ilaha illallah yana cikin ma'anan la ilaha illallah min dikkatihi wa khafa'ihi ala ula'ika anna nafiya haza lalle kore wannan mas'ala kenan yadda suka ce za su yi annabi ya kore ce kar su yi min ma'ana la ilaha illallah yana cikin ma'anan la ilaha illallah wa khafa'ihi kuma ɓuyansa ala ula'ika da kuma ɓuyansa akan waɗancan al'ashiratu na goma annahu halafa alal futiya a nan annabi ya yi rantsuwa a kan fatawa inna hala sunan wallahi inna hala sunan kaga annabi ya rantsuwa a kan fatawa wa huwa shine la halifu illa li maslaha annabi baya rantsuwa sai ga maslaha akwai fatawan da in ka tashi sai ka hada da rantsuwa don me domin fatawan mai zafi ne to za ka rantsin don ka kara abin karfi mutane su guje ta musamman irin nau'in riban nan da mutane suka fito da shi tun daga canjin kudi din nan ka zo da tsohon kudi ka zo da dubu goma tsoho a baka sabo dubu takwas misali ka ga ire-iren waɗannan riba da wasu ire-irensu da suka bayyana to malaman suka tashi fatawa kar a yi ta da sauki-sauki da zafi-zafi in karkace a wannan tun da ya zo da hankalin shi ya tambaya an ba shi fatawan a hankali ya su ma ai sun cewa annabi na rasu ka sa mana ai fatawan suka zo annabi ya rangonta ba tsaurara a waye karkace wannan har gida ya min sallama labari a mishi a hankali hankali in ka mishi da zafi to in ya tafi ce wannan abun ba na wasa ba yanda na zo malama ya min da fada to sai Ka ga abun to zai karbe ta da abin nan da kasan wani ya kira ni ran a waya malam ya bu illa ce muka gaisa layi malam ni ba boye boye ni kuɗi na a banki ne sai in je in bi layi tun har har zahar sai in ciro kamar dubu ɗari dubu ɗari uku ni taimako na ke mutane idan na zo ni ba pos ba ne duk wanda ya zo yana bukata sai min transfer dubu goma sai in ba shi dubu tara ni babin taimako ne jiya kam na yi na ci riban dubu talatin jiya mm, yanzu ma zan koma na ce an bari in kira ka ya halatta na ce wallah haram ne na jiya din na ce ta na jiya tunda ba baka sani ba kuma wallahi ta ka sani wuta kaci in ma ka sani ka ɓoye min to wuta kaci in kuma baka sani ba yanzu ka tambaya to sai ka daɗe kana neman tuba don ka yi laifi wala hillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta lam hukuman lafi wa sai ka je kai sannan ka tambaya ai sai ka fara tambaya to masail masu rudani to da zafi ake ga mutane da wala mutane ba sa ji za a tsawatar a tsawatar in ma ka ga yaya wani ya ce a ah, haram kamar baya ciki sai ka ga ci gaba da yi to wani nau'in riba da mutane suka fada sakamakon canjin kuɗin fa an san gaskiya fa tun kafin haka amma na da gangan za a yi alhadiyatu ashara na goma sha ɗaya anna shirka lalle shirka fihi akbar wa asghar a ciki akwai babba akwai kuma karami Annahum domin su lam yartaddu bi hada lam yartaddu bi hada su din ba su yi ridda da wannan ba kenan me a cikin shirka akwai babba akwai karami a nan ya nuna ba su yi ridda da wannan shirkan ba me yasa dan ba su santa ba rashin sanin ne yanzu bai kafirta su ba sannan abin da suka ne sun nemi su yi ne ai ba sun yi ba yin babban shirka ne neman a yin karamin shirka ne to amma ba su yi ridda ba da wannan domin abin da suka nema karami ne da aka sai annabi bai kafirta su ba asaniyatu ashara na goma sha biyu domin akwai biɗu takfir ka'idojin kafirtawa ba haka kawai ake kafirtawa ba Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani yana da wani littafi sunan littafin Fitnatut Takfir fitinan kafirta mutane bayan yayi littafin Sheikh Muhammad Ibn Salih al qusaymin ya ɗauki littafin ya duba ya karantar da ɗalibai ya danyi ta'alikai akai sai ya zama littafin ga yin albani a kai usaimin yana ciki bin ba da ya daga ya gani shi ma ta da sa albarka ya ce wannan shi ne gaskiya kawai to sai shek ali hassan ali abdulhamid ya littafi dawabidu takfir ƙa'idan kafirtawa malamai kafin su kafirta ne ko su kafirta jama'a kaza akwai dawabid da ka'idoji da ake bi domin akwai kafirtawa ta jama'a akwai kafirtawa ta aiki akwai kafirta ta mu'ayyan wane kafiri ne akwai bambanci tsakanin yin kaza kafiri kafirci ne da kuma wane ya kafirta ana iya cewa yin kaza kafirci ne sai ga wani ya je yayi to ba a saurin cewa to ka zama kafiri dama an ce abun kafirci tunda kai kai kafiri ne a'a akwai ka'idoji da ake bi kafin a rattaba mutum sai ka karanta littafin nawaqidul islam na Sheikh Muhammadu bin Abdul Wahab abubuwa da suke fitar da mutum a musulunci waɗanne matakai ake bi shi yasa zaka ji bautan shehunnai kafirci ne aƙidoji da suke cikin ɗariƙun sufaye kafirci ne amma 'yan ɗariƙa kaza kafirai ne wannan yana da bambanci shehin ɗariƙa wane shi ɗin kafiri ne sai an duba akwai bawabi don in ka zo ka ɗebi 'yan ɗariƙun najeriya duka waɗanda suka san ɗariƙan suke da ilimi kuma suka san kaza da suke su sun san kafirci ne suna bautan shehunnan suna yin sujada wa shehunnan shehunnan sun yarda a musu sujada waɗanda suke da ilimin mutum nawa ne wasu kuma mafi yawanci 'yan kiɗanki na jinabiyoki ne ba su ma san me yake ciki ba shi yasa da yawa in ka zo kana wa'azi ai a ɗarika ana kasar da kun ji ‘yan izala suna mana sharri suna mana ƙarya wallahi babu shi bai taba ga abun ba ashe da zai ga abun zai gudu ya ce kafirci ne bai taba gani ba daga da an sai ce wala ƙarya ake yi a je a wa ɗahiru bauchi sujada a je kaza shehi kaza na alwala ana tararruwan. shehi kaza ce to kun zo eh to dinna ya ce muku sallan shekara ɗaya sai ga an da ana murna ba a sallah duk ana yi amma matsayi matsayi ne sai ka kai matakin to yanzu wanda ya kai matakin nan yake yi kaga kafircin shi daban wanda shi kuma ya ɗauki ɗariƙan kurum a yi ta yawon maulidi ne kuma ya ɗauka haƙiƙanin son annabi ta ƙare a maulidi to irin waɗannan sun fi yawa cikin jama'a to za ka tara 'yan garin nan 'yan ɗarikun waɗanda suke da wannan ilimin kuma sun sani kuma sun ga abubuwan kafircin suka tsaya a ciki kaɗan ne don da yawa daga cikin ya ji kasuwa ji kasuwa ga watsar da tafiya to shi ne ire-iren waɗannan sai an kula da ƙa'idoji ɗin asaniyatu ashara ta goma sha takwas ƙauluhun faɗinsu wa nahnu hudasa'u ahadin bi kufrin mu ɗin a lokacin ba mu daɗe da barin kafirci ba sabin musulunta kenan fihi a cikinsa anna ghairuhum lalle waɗanda ba su ba la ya jahalu zalik ba su jahilci haka ba kenan wannan jahilci da suka yi dan ba su daɗe da barin musulunci ba ne amma lokacin da suka yi haka kana ga su abubakar umar usman za su yi wannan ba za su yi ba don tuni su sun yi nisa addini as-salisatu ashara na goma sha uku at-takbiru yin kabbara inda ta'ajjub yayin da abu ya baka mamaki khilafan liman karihahu sabanin waɗanda suke cewa wai makaruhi ne abu ya burge ka karka yi kabbara yanzu abun da suka ya ba annabi mamaki ce Allahu akbar shine sai wannan jawabin Rabi'atu ashara na goma sha hudu saddu zara'i toshe kafar barna kenan me yasa ba a yadda ka je ka nemi tabarruki a jikin bishiya ko wani dutse ba saboda daga wannan hanyar zai kai ka zuwa ga shirka to an toshe hanyar hanyar da zai kai kan makarkabi bi. alhamisatu ashara na goma sha biyar annahayu ani tashabbuhi bi ahalil jahiliya an hana yin kamanceceniya da maguzawa mutanen jahiliya masu bautan gumaka as-sadisatu ashara na goma sha shida al inda ta'lim yin fushi a lokacin koyarwa akwai lokacin da mai koyarwa dole sai an bata mishi rai akwai yanayin tambayin da zai fusata shi ko kuma wannan fusatawan yana kamawa yanzu irin yadda suka neman nan in zai ilmantar da su yana yana dariya za su ɗauka abin da wasa ne to sai dai haɗa rai salon hudu ba ne ka san annabi yake hudu ba idan ya zo hudu ba idan babin da aka ɗauko hudu ba a kai babi ne na tsoratar da al'umma kar a yi kaza suka ce za ka ce annabi kamar yana shirya rundunan yaƙi ne yana sabbahum wa masahum yana ɗaga murya muryan da bas. yana tsawa yana ɗaga hannu baya rangwanta sai su ga idon ya zazzaro to wannan in akwai tsawatarwa haka ake yi in babin kwadaitarwa kuma to sai a yi shi ana kwadaitarwa da sassautawa to haka ake so sigan mai karantarwa ya kasance duk babin da ya zo zai wa'azi a kai kuma abu ne wanda mutane suna sakaci da shi kuma abin haɗari ne mai girma to in ya zo wa'azi a kai kar ya sa wasa ya nuna fushinsa da bacin ransa a kai shi sai ga wasu malamai sun ɗauko wani babin har kuka ko zai sa mutane su ɗan rangwanta su ɗan sassauta al'amari yake cewa a sabi ato ashirin na sha bakwai alƙa'idatul kulliya ƙa'ida ta gaba ɗaya liƙaulihi don faɗinsa inna ha sunan lalle ita wannan tafarki ce kenan mai ƙa'ida ce gaba ɗaya duk wani tafarki da kafirai suka raya ta to mu daina kwaikwayon su kawai shine ka'idan kawai amma kar mu ce duk abin da suka yi mu yi shine irin abun kafirai su suka zo da hutun asabar da lahadi amma a musulunci hutu alamis da juma'a ne haka sai na umar ya tsara tsarin gwamnati alamis da juma'a ranar hutu aka zo tun da mulkin mallaka suka karbi kasan nan suka ce an ɗauke mana muma daga al'amis da juma'a kuma asabar da lahadi in ba haka ba dama daula usmaniya ce kasan ba sunanta najeriya ba daula Usmaniyya kawai iya kudu arewacin najeriya ne kudancin kuma wata ƙasa ce can daban amma iya arewa da chadi da nijar to mu ne ƙasa ɗaya sunanta kuma daula Usmaniyya kawai komai na musulunci da awon musulunci komai karkashin daular dan hodiyo ana nan suka zo suka karbi kasan a bar mu ma a haka din a kakaba mana demokuraɗiyya a tafi mu musulmai ne bai musu ba za a ce mu yamu ne wata ran za mu watsar da demokuraɗiyya sai aka cire Nijar aka wulla su gefe su ma su daban chadi ƙasansu daban wani yanki na kamaru ƙasansu daban aka jajigo arnan kudu aka ce wai yanzu mu ne ƙasa ɗaya ƴan uwa ɗaya za ka zo mana da yaren ƙasa ɗaya al'umma ɗaya da aka kana ji kana gani yanzu ka ga ɗan Nijar kun fi kama kun fi kama da ɗan Nijar ko kun fi kama da ɗan Ibadan da Delta da ka fi kama da ɗan Nijar ka fi kama kai kanka ka gan shi kafin amintuwa amma yanzu an zo maka da yanayin da yanzu ka kunna rediyo aka ce maka bom ya tashi mutum ɗari sun mutu sai cikinka ya ɗuri ruwa can an zo rahoto sai aka ce ai a wannan ne a delta sai kan al'uzu bila an zo ƙarshen ba aka ce jama'a ku an yi kuskure a yi haƙuri bom ɗin ashe a nijar sai ka ce yawuwa? ya eh, haka ne idan ba ka san ka ba ya za ka fi son waɗannan kafiran akan ƴan uwanka musulmai na can shine yanda aka raba mu dama sun ce sai sun yi yaƙi da alwala'u wal bara'u ana ji ana gani a cire abun dan da manufan demokuraɗiyya din kenan a wayi gari ka ji kafiri shine dan uwanka ya fi maka musulmi wanda ba ƙasan ku ɗaya ba shi ne duka abun a wayi gari ka ji wanda kuke jam'iyya ɗaya ya fi zama na kusa da kai akan wanda fatin ku ba ɗaya ba shi ne duk aka zo mana da waɗannan musibin kullum muke cikin shan wahala din yake cewa as-saminatu ashara na sha takwas anna haza alamun wannan bayanai da annabi yayi alama ce min a alamin nubuwa daga cikin tambarin annabta li kaunihi dan kasantuwan sauka kama akhbara yadda annabi ya faɗa gashi ya faru gashi ya faru yadda annabi ya faɗa zamu bibiye su abinda suka yi muyi yanzu gashi muna cikin tsundum sai yadda suka kada babu abinda kafiran za su yi wanda ba mu yi duka yanzu haka rayuwar musulmi yake tafiya kuma kowa da kowa fa haka za a gani ka shiga kowane gari yanzu a arewa shigan matasan musulmi da matasan arna ya za kake gane ba kaga ya sa wando rabin duwawun a waje ya tara gashi haka arne ma irin shigan to za ka bambance shigan matanmu da shigan matansu ya za ka bambance babu fa yadda suke haka muke ya sa wando yana jan wando a ƙasar kamar agwagwa su ma haka ka dobe su an je kamfen duka kana bambance musulmi da arne shigan ɗaya ne in za a je kudu kamfen shigan irin na ɗan kudu in za a zo yan arewa shi ma arnin zai shigan ɗan arewa kai ma za ka je kudu to mun shigan yan kudu da tattabi na sanana man ne shine abun baka iya bambance komai namu wai yanzu wai ƙasa ɗaya al'umma ɗaya siyasa ba hauka bane Allah ji kan sa bakar ta fa balewa da suke mulkin ƙasa, ainihin biya suke gaya mishi mu aje bambancin addini da bambancin ƙabila, mu haɗu mu yi wa ƙasa aiki sai shi a'a ai ba zai yiwu ba ni ai musulmi ne kuma ka san sunan musulmi kai kuma kirista ne ka san sunanka kirista kaga wannan rawanin kaina ba zan iya cirewa ba kai ma cross a wuya baka iya cirewa yace sai dai ka ce kowa ji tsoron Allah ya gaskiya amma batun bambanci addini a rabe muke dan zan yi sallah ba za ka yi ba za ka je coci ba zan je ba zan zo masallaci ba ka zo ba a rabe muke batun mu cire ƙarya zan maka a addini ina nan a musulunci ba bambanci amma yau ya 'yan siyasar mu suke nuna fi sabilin lahi shi yasa kaga kowa yanzu a tsorace yake da zaben ka taba ga zaben da yazo babu shauki ma a ranka irin na 2023 ko shaukin zaben ba ka yi in ka ga yanzu kawai ana marmarin a yi zaben ayi ta kawai kudin da aka rike su zo kawai a wuce wurin amma labaran shauki bane tun mayaudara ne ana cutan mutane da sunan addini amma wallahi ba dan addini suke abun ba kashim shatima ana primary election tun kafin tinubu ya jawabi bai fi sati ɗaya ba sai hira da 'yan jarida suna tambayan shi ga hiran a yana yawo to kai musulmi ubangidanka musulmi ya za a yi mu zaɓe ko ya a mu ba za mu zo don kare musulunci da musulmai ba mu yi hidiman ƙasa za mu zo al'amarin musulunci sai a koma wurin sarkin musulmi ba aikin mu bane kaga tun anan wai me yasa wai yana jin in ya yace eh mu kare musulmai to nan ba za su zabe shi ba a ta fa bale ba su yi haka ba kiristocin suka aje tinubu kai ma yanzu ka je ka ɗau musulmi a arewa ka za ka sai ci ha'a nan kuna da damuwa ne mata na kiristoci na kiristoci ne tashi hankalinku muna tare ka duba irin wannan abun shine irin matsalan A atiku kuma sai da ya gama nesanta kanshi da musulman arewa yanzu kuma ya da ya nuna wa ana tare to shi ne sai ka ya rabu kashi-kashi sai ka rasa ya za ka yi ya taɓa cewa kar a ce mishi alaji abubakar kar a ce alaji eh, addu'an talaka da Allah na karɓe to da ba su yi maguɗi ba ya gama kaf sai da zaɓe kusa kowa yana so ya farin jini wurin masoyan shi sai aka zo ana yaudaran mutanenmu da kuɗi sai nan ka ji ana musulun musulun tiket can ana alaji a tiku abubakar ga abin nan dukkan su biyu yan jari hujja ne sai dai wanda bai san jiya ba shi za a yaudare shi a yau amma annabi ya faɗa la yuldagul mu'min fil hujri marratayn mu'mini baya bari a yi mishi harbi biyu a kafa guda ɗaya mumini ba ya yadda da haka in ka mishi harbin farko to na juba shi ba dai ka aje hannunka ka ji harbin kunama sai ka sake gyara ka ce gashi za ka canza to waɗannan duka da 'yan takaran da mataimakansu kowa rike mulki to sai ka gwada da suka yi mulki a da ya suka rike al'ummansu to yau in suka koma abin ba za ta sauya zani ba kenan shi ne abin ai tinubu tsohon gwamna ne kashin shatima tsohon gwamna ne a tiku mataimakin shugaban ƙasa ne da okowa gwamna ne kowa sai a duba da ya mulkin me yayi yi dukan ka duba akwai virus don kanka aka ce ba tinubu kashin shatima ya zama shugaban ƙasa kowa san wahalan da ya sha tinubu da ya yi gwamna ana ta nuna gine-gine da ya yi a cikin lagos amma ina hausawa da aka ce aka yanka ina maganan yana nan fa bashin maganan yana nan kowa ya hau youtube ofisi zai gama maganganun malam jafar ya sa hannu kawai a daina kashe musulmai sallah ba zai sa ba malam jafar wasu a daina gan shi jinin shi ya halatta ina makoman musulman da aka kashe din in zai nuna ya tuba tun farko sai ce a kawo nasu a biya diya to mu za a sake yaudara a zuwa ce musulun musulun cike tinubun yaushe to ya ce ya tuba ai bai faɗa ba yana ganin ya ya tuba ar nan ba za su zabe shi ba wai a haka kuma za a yaudaro mu kana kamfen ɗin za a samar da zaman lafiya a borno dangane da boko haram amma a can kai ne ɗan tashin hankali an kashe musulman mu na can yanzu ake ganin za a karɓi kasan sai mu sake yadda da kai waye wa. to kowa ka dube shi kawai yanda ya yi abin to shi ne sa abin duk ya kashe maka jiki a kansu su biyu amma kar a yaudari mutum da sunan addini kawai kai abun da za ka duba tsakanin 'yan takarar nan ka je ka zaɓi wanda ya maka amma amma ka sani akwai ran da Allah zai ajiye ka gaban shi kuwa ne da ka zaɓe shi tsakaninka da Allah a lokacin me yasa ka zaɓa kuma ka san ba a ƙarya me yasa ka zaɓi ne? e eh, ni ina da yaƙinin in ya karɓi kasan zai gyara don na san shi mutumin kirki ne don sai ka yi bayani ka san shi mutumin kirki ne to ina da yaƙinin in ya hau zai gyara to in ya hau ɗin nan ko bai gyara ba kai a bisa marin jayin zato ka zaɓe shi ka kuɓuta amma sai ya zama wani selfish interest naka ne na ƙashin kanka ya sa ka yi haka ba za ka kubutar da kanka ba fa gaban Allah a zaɓe na demokuraɗiyya ba wani tambaya a kai domin zaɓe na demokuraɗiyya ba zaɓe ne wanda yake na wajibi ko abin nan ba don kamar su usaimin bin ba suna suna albani su suna umarni ma a cewa irin zaɓuɓɓuka irin waɗannan don hatsaniyansu haɗa rigima yake yi sai wanda yake yawon facebook da sauransu malamai nawa wannan siyasa na ja musu zagi malamai sun koma fa za ga malami akan mimbari ko ya zauna wa'azi yana ta kare a teku kawai jama'a har an manta yana ka tsaya a karatu yanzu kaman asadu sunna kai wata nawa kullun karatun kawai a teku aka samu wani asfa da sokoto to shi kullun kawai jifa ne tsakanin shi da asadu sunna shi tinubu asadu sunna a teku Daka in yau wannan asadu sunna ya sake ta to gobe a sada kuma na tinubu zai zo haka aka koma ana ta jifan juna in an gama zaben kuma an watsar da ku kuma ni abin da nake ta faɗa da malamai za su gane da sun yi gefe kaga siyasar nan duka da ake yi mawaƙa sun fi moranta duk kuɗin da za a ba malami da sunan siyasan nan walla da wuya ya tsira da miliyan biyar goma amma kaga mawakan nan Ka ga mawakan nan wallahi ka duba su wane ne suka tsayi Buhari ya kafa gwamnati a kasan nan malamai ne ko amma kuma suwa suka fi jin daɗin gwamnatin mawaƙa. duk wanda yake bibiyan Facebook tun daga hawan Buhari har yau kullum rararawa kyautan motoci yake yi ko ba gani yana raba motoci wa 'yan fim wa 'yan kaza kullum a gwamnatin Buhari ne ba a wata uku hudu sai ka gansu da 'yan drama sun je har vila buhari ya karbe su a yi musu liyafa aisha ta karbe su a yi musu liyafa malamai kuma ka saurari daurawa an zo an yi ma'in sun je kawai sai a kulle su a hotel din ba a yadda su ga buhari haka ake yi waɗannan fa malaman za su biya kuɗi ne fa su je fa don su ba buhari shawara sai a tattare mawaƙan kuma za a ba su kuɗin mota su je a musu liyafa su ci abinci su yi hotuna da buhari kuma a sake ɗaukan kuɗaɗe a basu don su wai ake ganin sun fi ba da gudunmawa aka dukkan tan za a je da su malaman da suka yi ta cewa a zaɓi buhari malam jafar an kashe shi don gobe zai ce a zaɓi buhari ne a kashe shi albani zari an ɗaure shi akan buhari don 2011 da aka zo zaben 2011 muna kano shiga zariya ya rika yi duk wuraren zaɓe na cewa buhari buhari shi kuma a zariya yadda ka sani abu in ya ce kaza to kaza ne da ya ce buhari jam'iyyan buhari ya ce kuma ku kasa ku tsare ku raka duk wanda ya zo sata akwati ku tare shi kuma na sambo yana mataimakin goodluck ya ce ko jini ne zai dinga malala a zariya a tabbatar an ka dp suka buga duk yadda za albaniya tare bai fi sati biyu da zaɓe aka zo aka ɗauke shi aka ɗaɗɗaure shi shine sai ya je wata biyu dan an koma ana ce musu NCPC dan akan Buhari amma da Buhari ya ci wata shekara takwas mai Buhari ya na bin jinin Malam Jafar da bin jinin Albani wannan ana gaya maka Buhari ne fa wanda koyo zai sake tashi takara za mu ce a zaɓe shi wanda shine nagari din ga abin da ya faru to me kake tunanin wancan na lagos shi ne irin matsalolin fa da ake ciki fa mun fada cikin wani irin yanayi ne yanzu tun ba a yi zaben ba da mai zagin buhari da mudin duka yanzu an yadda buhari ya fi kowa a kasan duk yanzu kanmu ya zafi ai yanzu duk halin da ake ciki buhari ya fito jama'a ƙara min shekara takwas yan majalis kwace mun amince kowa zai da a zaɓi buhari don yanzu an yadda duk waɗannan yan iska ne to akan waɗannan ‘yan iskan zan zo yana kashe kaina kai malami kana zubar da haiban malantakanka akan waɗannan ‘yan siyasa ai wallah ka rike mutuncinka ‘yan iska ne a to inda za a jiyar da malaman daɗi shine ka ce wani abu duk abin da suke rabawa ana tuna malamai yanzu a ƙasan nan su suka fi tafiya da kafa malamai ne mawaƙan nan ‘yan dirama ‘yan bangan siyasa kullum su ake raba kuɗaɗe ake biya musu kudaden hajji da umara malamai kuma sai dai a gama da su da an kafa gwamnati an yi watsi da su ba wanda zai sake neman su haka ake wannan siyasan karya tun jiya haka ake har yau to yaushe zaka bata lokaci akan waɗannan mutane shi yasa ni tun farko na zai ce in na duba wani lokaci na ga gara tinubu in na je can gaba sai ce kai in na tuna baran shi to ina da evidence ɗin da zan ce in ya hau gyara za a yi ban da evidence a tikun na ce gwara in na tuno shi wasu yanzu ce kawai gara ba zan yi ba ni da da kwankwaso ma na da fati mai karfi sai in yi ta ba shi da fawa fatin ba karfi shi yasa wannan matsalan shi saniya haya jingirje ya <laughs> shekaran jiya ya kubutar da kanshi ya tara malaman kungiyan sai ya ce a yi zaɓe kowa ya rubuto wanda yake so sai aka tattaro malamai ɗari da wani abu saba'in da uku sun ce a tihu guda goma sha uku sun zaɓi tinubu goma sha tara su ba su yi zaɓe ba kufa suka ce malam inda kai nan za mu yi su ya ce to wannan zaɓe aka yi ni ban hana ku ba ‘yan musulun a tiku ku yi ni kam ni ina musulun musulun tikka amma ban ce ku bi ni ba ni ko kuma ku yi naku kaga ban da kanshi falillahi alhamdu to ya dawo kuma a na sake ganin bidiyon shi yanzu dab zan fita yusuf tambo ina kiranka ka dawo musulun musulun tiket wane wane ka dawo na kira a tiku shi ma je ya dawo mu yi musulun musulun tiket na kira kwankwaso su damu yi musulun musulun tiket <laughs> amma shi balalau ya jawabi mai kyau zai ya jawabi eh, zai ya yi jawabi zai ya jawabi da dare kaga jawabin ba ya yi jawabi mai kyau ya ce din shugabannin kungiya na kowane jiha suna tattaunawa a waya shi dai kungiya ba ta ayyana gawa ne ba kowa zai zaɓi abin da ya cancanta shi ne zaman lafiya. yafi Allah zaba mana mafi alhairi wannan al'amarin fa ko da ka kudurcewa zaka zaba ko ka hada da istihara kuma in ka je ka dangwalan karkace sai shi ka ta addu'a kai wanda yafi alheri to wannan shine kawai mafita to yake cewa ah, na'am nana na'am atu ashara na goma sha tara annama zammallahu bihil yahudi wan nasara lalle abinda Allah ya kushe da shi akan yahuda da kiristoci fil qur'ani cikin qur'ani annahu lana kushen da aka yi musu to mu ma fa mun fada kushen zai dawo kanmu al 20 na 20 annahu muktaqarrar lalle abu ne tabbatacce hum a wurin yahudi nasara annal ibadat lalle ibadoji mabnaha ginin su alal amri ya ginu ne akan umarni fasara sai ya zanto fihi a cikin cikinsa a tambihu akwai faɗakarwa alama sa'ilil kabar akan matsalolin kabari amma man rabbuka amma dangane da tambayan waye ubangijinka fa wadi wannan fili yake wa amma man nabiyyu kuwa annabinka fa min akhbarihi bi anba'il ghaib wannan yana cikin labaransa ne na sanin gaibu kenan tambayoyin da za a yi wa mutum a kabari kowa ya sani akwai man rabbuka man nabiyyuka ma amaluka da sauransu yake cewa wa amma ma dinuk amma tambayan me addinin ka famin kaulin yana cikin fadin su iji allana ka sanya mana ila akhirihi zuwa karshen sa to sai musu bayanin addinin kenan alhadiyatu wal 20 na 21 anna sunnatu ahlil kitab lalle sunnan kiristoci mazmumatun abin kushewa ne ka sunnatul mushrikina kamar tafarki ne na maguzawa kenan tafarkin da ahalli kitabi suke kai abun kushewa ne kamar tafarkin masu bautar rana da wuta duk wajen munin su da addininsu duk abu ɗaya ne A wal 20 na 22 annal muntaqilu min al-babil lalle duk abun da aka dauko daga ƙarya allazi atadahu qalbuhu wanda zuciyar mai shi ya saba yin sa la yu'minu an yakuna fi qalbihi baya yin imanin ya kasance cikin zuciyansa bakiyatin min tilkal ada wanzuwar wannan al'ada li qaulihim dan faduwansu wa nahnu hudassa wa ahadin bi kufrin mu fa da barin kafirci abinda ake nufi duk mutumin da ya bar tafarkin ƙarya ko da ya saba to baya fatan nan gaba ya sake komawa kanta dan da suka ce mu din bamu dade da barin kafirci me suke nufi mun bar kafirci to duk abinda muka kafirci ba ma so mu sake yin ta kenan ya nuna ashe abun da suka faɗa rashin ilimi ne masha Allah